ba shi da maraba da zuwa zubda mutunci me kawo wannan maganganun Abin abinda kika shi ya kawo ta ka manta ne dauda ba taba zama tsafta ba kowanne da irin mahallinsa kuma kar ka manta cewa ni na san cewa mata aure ce ba zan taba fita in yi abin da na san cewa zai bata maka rai ba ko ba ka ba ina ganin me shirar ta wata idan bukata gaya miki yake to bari da gaya miki shigar ki ba sai ba ba ce ba ba ce ba domin baki da bambanci da matar da za ta fito neman abokin fasikanci ma'ana karuwa kenan Ni ce karuwa? Maganar ta miki sanyi ne in kara? Ta miki sanyi ne in kara? an faɗa kina son ki sani matar aure wanda ta san darajarta wanda ta san kimar aure ta san darajar mijinta ba za ta da abin da kike ba za ta rinka irin wannan abu Allah ka sani Allah kana kallo kai ne shaida irin waɗannan abubuwan da ake mun a cikin gidan nan Allah ka kawo ƙarshen sa ba ma laifin ki bane ba ma laifin ki bane banza aikin gobe ni ni ban ma laifin ki ba ni ce kalma ai na faɗa ba kuma zan janye kalmata ba amma kamar da na gaya miki ba laifin ki ne ko da kin yi laifi aka je gidan aka gaya wa tsofaffi ba wani kwakwaran mataki suke ɗauka a kanki ba kin gani sai da haka duk abin da kika ga dama shi kike yi ba zan yi mamaki ba ai da ma an ce barewa ba za ta gudu dan tere rarrafe ba a gida kika koyo wannan tarbiyyar da aka nuna miki kenan a gida za ki zo gida na kici za ki ta ki haka wa ta kin kin kin ko ne ta kamar ka zai aka tsoma cikin ruwan zafi za ki fita tsaye tsaye a cikin waje wai wai wai kin kin kina kalmar matar aure look at you gashin ki a waje kin bude gadon baya kowa yana kallo nan da garan dinki a bude kin ga kwanin da kin matse gaba ɗaya jikin sai ka ce ka zaka tsoma a ruwan zafi ko kuma kin kuka ko ta saka ɗaukar ɗaukar zan tafi bati good for nothing da su na san abubuwan da suke faruwa sun fara taɓa wasu daga cikin wannan shine bahaushe yake cewa idan har kana da rai za ka ga abubuwa da yawa a lokacin da kake ganin matsalar gidanka ta fita kowa da za ka faɗa wa wani sai ga kukan daɗi kake to ina ya sa mu dace ma fa gaskiya ni ban goyi da bayan iyaye su bar 'ya ta mai da ɗakin saurayi tamkar gidan iyaye kuma wata tambaya wani zamanin nan yaya ne ke juya iyayensu ko kuma iyaye ne ke da ikon juya yaya shin ya dace mu aura maka ya ta ma laifi kuma ka dinga ɗora laifin a kan ni wacce na haife ta na kuma aura maka ita a gaskiya ne a gani na kalmar da masu ya gaya masa kalma ce mai tsauri ba mu san zai fara a gaba ba yanzu me kake nufi da irin wannan halayen da kake yi yanzu ko kuma ci me kike nufi da wannan hauka da kuma tallar kike da kina yi na kanki a kasuwa ban gane ba ai kai ka san ne da sanin ka na fita daga gidan nan ai ce ba sanin ka amma abin da kike yi a wajen da kike yi din kina ganin ya zace kawai ni ma ga kai ne ka ba da hakuri kawai ba zan ba da ba zan ba da hakuri ba kin ne kina jina ko

wani mawaki yana cewa kowa da abin da ya dame shi haka harkar rayuwar aure ma kowa da yadda yake tafiyar da shi. wannan shi yasa duk wani mai hankali baya son ya ga abin da yake faruwa a gidansa ya je kunnen maƙotansa ballantana har iyayensa masu da labari hakan kuma ya samo asali ne ta yadda kake tafiyar da iyalanka shan sa'insa tsakanin ma'aurata tana kawo gida a gani na zai fi kyau mutum ya yi tunanin hanyar gyaran gidansa da kansa ta hakan ne za mu samu zaman lafiya da su. hausawa na cewa mai daki shi ya san inda yake mai a na lokacin da namiji ya ke mace sauka zaki don a samu yadda za a yi masala ta hakan ne za a samu kyakkyawar mafita da kuma jagoranci to masu kallo na na mijin da dawo saboda haka zan je in saurare shi wallahi ina gyaran kaya ne a cikin lalbu kin ji abin da na ce na ji je ka yi wanka ka huta ka ci abinci don Z baby. Na da jinta. Wannan aure na da musu kwata-kwata ba daɗi a cikinsa. Haba wannan irin aure ba komai a cikin face bakin ciki da kwancin rai da kodayaushe nake samu. Haba, ki tuno yadda muka yi soyayya da masu. Ba mu kwana biyu ba mu ga juna ba. In har muka ba mu ga juna kwata-kwata ba kwanciyar hankali. sai mun ga juna hankalin me yake kwanciya ko da yaushe muna cikin waya muna jin murya juna amma kin san wani abu Mansur yanzu bai dauke da daraja ba duk abin da ya fito daga bakinsa shi yake gaya mu zagi da cin mutunci ban isa an kama Mansur da laifi a cikin gidan nan ba sai hawan da doka da masifa sai abin da ya ga dama ban da daraja ban da komai a idanunsa. Sadaka, kuri zaki. kin san matsalar gidan aure kowane gida akwai shi wani gidan ne kawai da wani sarki wato faɗa miki ni kafin na yi aure gani nake in na yi aure na shiga gidan mijina ba macen da za ta kai ni jin daɗi ashe duk bula ne duk wahala ne ke a matsayin ki na mace ya za ki ji idan mutum da kike aure ya ɗau mace ya shiga da ita otal ya za ki ji hotel tashin hankali kai ai kwata-kwata ne ba zan iya zama ba hotel ina ai ba ce hankali ai ba zan taɓa iya bacci ba a ranar lallai sai na shiga na gani aka je aka yi a ciki ki shiru kawai sau tarin gida yana kasa rubuwa saboda matsalolin namiji to ke a matsayinki na abokiyar rayuwar shi tallafawa zaki da duk abin da kike da shi saboda a samu zaman lafiya a gidan musu. Tallafi, wani irin tallafi? Ni dai gani ni yace ina so, ba wani na gan shi na ce ina so. Shi da ya kamata ya tallafa masa sai ni zan tallafa masa? a'a sau da fushi ba abinda yake tsanana ba zai taɓa kawo gyara ba haƙuri da abin da Allah yake shi za ki ga komai an da rana ya zama abin labari haƙuri da irin suna sai ai sai wanda ya shirya kin san da bakin ciki ba karatun nan ma ya hana nan ƙarasa shi in samu takardu na in samu aikin da zan yi ko 'yan watannin ne da mata suke zani ma an hauta amma ya hana saboda tsarin bakin ciki ke ke ka ka ki sauke ki daina magana irin haka kar abin duniya ya rubuce ki ki kasa yi wa Allah bauta irin bautar Allah da ake so a a gidan miji eh ki daina faɗin irin wannan ba kyau komai ne wucewa ne a ƙunshi ne maganin komai a duniya kake manta sauke mu mata Allah ya hore mana abubuwan da za mu iya zaunar da mazan daga wurin su zauna a gida irin kwalliya ki gyaran jiki girki mai kyau kisa ki sai sina duk irin wahannan shi za ka iya yi wa namiji ki ja rayan shi don haka ka je ki zauna a gidan ki ki haƙuri kowa shi ya san inda yake da shi zafi. Thank you. gidan mu ne ciki da yake. Ina da ciki, kuma? Ƙwarai. Shiga uku. ya zan yi, duk ya zan yi. shi a wahala. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabi garin yaya da irin tambaya kenan garin yaya kai gaskiya ban yadda ba rabi wannan magana ta ke akwai raina hankali a cikin cikinta kana nufin cikin ba naka ba kenan salisu ban fahimci inda ka dosa ba gaskiya wannan ciki kai kawai an taba an taba yin ciki mutum ya sha waye ciki ne ke kin ga Maganar ciki ki aje shi a gefe duk yadda kika san zaki je ki ki je ki amma wannan cikin ba nawa bane malama kada ki saki ga mun wannan magana salisu ina so ka sani babu wanda nake ba wannan damar da nake baka ina da wani tsaurayi da ya wuce ka a sama zan jan dauko cikin sama kaina ni na san halin da nake ciki ni da yake ciki na kuma yin magana kenan haka kin ga kin ga magana ba su da Allah saboda makwabtan mu da Allah ba ruwana da makwabta ba da su nake magana ba ba magana makwabta nake ba magana ciki nake cikin da ke jiki na kuma cikin da kamun naka shikenan naji sai ki cire ko cin cire eh ki zuba ba zan iya ba salisu so ka in rasa raina rabi ya kamata ki fahimci wani abu idan fa kika ci zaki bar wannan ciki to mutuncin ma idan duniya ya zube mutuncin iyayen ma idan duniya ya zube salisu ba zan iya cire cikin nan ba don na farko na sha wahala sosai da kyar na tashi